wata na farko a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin cif bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da yammaci na sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadu Salihin idan ba manta ba dai muna cikin babu tauba kuma mun faro hadisin nan mai tso hadisin Ka'ab ibn Malik mun samu rata ko tazara a cikin hadisin mun kai inda wato dawowar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga yakin Tabuka da irin abin da ya faru na umarni da manzan Allah ya bayar cewa a yanke dukkan wata hulɗa da waɗannan mutane guda uku wato Ka'ab dan Malik da kuma ɗan uwansa guda biyu ko mun ga irin halin kakanuka da suka samu kansu a ciki kamar yadda ke Ka'ab ibn malik yake shi kaito mana a matsayin sa na cewa shine ma mafi yarinta ko samartaka idan an kwatanta shi da saura mun zo daidai inda ya tafi wurin ɗan uwansa wanda yake ɗan babban ko ya je same shi shine Abu Qatada al-Ansari ya keta da katanga ya same shi har gidansa ko a gonarsa ya yi masa sallama bai ansa masa ba yace da shi shin baka san ina san Allah da manzansa ba yace to ai Allah da manzansa sune suka tuni in kana son su ko in baka san su ka dan Malik ke cewa sai na juyo na sake keta da katanga na fita to anan ne ke cewa fa baina fa baina ana amshi fi suqil madina idza nabatiy min nabati ahli sham mimman qadima bi ta'ami yabi'uhu bil madina yaqulu Ka'ab ibn Malik ke cewa bayan na baro dan uwana Abu Qatada fa baina ana amsi yayin da nake cikin tafiya fi suqil Madina cikin kasuwar Madina idza nabatiyun min nabati ahli Sham sai ga wani manomi cikin manoman kasar Sham annabati manomi daga wato istinbat ne wato allazina yastanbituna al-arda yastakhriju ma fiha min al-khairat sai ga wani manomi cikin mutanen kasar Sham mai man kaje wa fa'ani yabihu bil Madina cikin irin wanda suke kawo abinci dan su sayar a Madina ya yana mai مي كيلينا سوى من يدل علي من يدل على كعب بن مالك وزي نونا من dan malik in ji wannan manomin ga ɗabi'a wannan manomin ba maguje ne ba musulmi bane ba sai yazo yana ta tijiya wa zai nuna min ka'ab dan malik cikin kasuwa fa fasika an-nas da lahu ilayya sai mutane suka shiga suna ta nuna masani da hannu suna cewa gashi can gashi can hatta ja'a bi har ya zo inda nake fa dafa ilayya kitaban min malik gassan sai ya aiko mun da wani littafi ko ya miƙo min wani littafi min malik gassan daga wurin sarkin gassasina wato ainihin gassan ɗin kabila ce ta larabawa wanda lokacin basu riga sun musulunta ba su suna kan iyaka tsakanin jaziratul arabiya da shiga kasar sham don haka suna cikin mutanen da daular romawa ta yi amfani da su don yakar musulmai saboda su mutanen romawa ba su saba da yaƙi na cikin sahara ba sai suke jin tsoron fuskantar musulmai ba su kware da yaƙi na cikin sahara ba to sai suke amfani da waɗannan larabawan da ke kan iyakar ƙasar su da ƙasar musulunci a matsayin su rinka kai hali a matsayin su taimaka musu wajen wato yaƙar al'ummar musulunci ina fata an fahimta to su ne waɗannan gasasina yake sai ga wasiƙa ta zo min daga wurin mulki gasan sarkin gasasina wa kuntu katiban kaf dan malik dama kuma na kasance ni marubuci ne me yasa ke ba mu labarin dama shi marubuci ne saboda cikin sahabbai da dai kullun da suka iya rubutu ɗaiɗaiku ne dama al'ummar larabawa ɗaiɗaiku ne masu jinsu wanda suka iya rubutu ko da lokacin jahiliya har kuma bayan musulunci ma ya zo ba kowa ne ya iya rubutu ba abinda kowa ya sani ya faɗa masa ya haddace kawai magana ta ƙare amma zai rubutu kuma in ma har rubuta kila ba zai iya karanta maka ba amma in zai iya haddacewa shi yasa annabi ke cewa inna ummatun ummiyatul la naktub wa la nahsub ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza yace mu al'ummar Larabawa ba mu saba da karatu da rubutu ko lissafi ba abinda muka sani wata kididdigar kwanakin sa haka sannan haka nawa kenan ashirin a nawa kuke sannan haka sai man kalle dan ya tsada ya zama nawa kenan ashirin da tara a ga dai ko mutum ya lissafa mutum ai ya ko ba iya hudu haka da hudu sun zama nawa <laughs> ya san dai haka ne kaulan wahida kabi yace wa kuntu katiban fa qara'atuhu sai ko na karanta abin da ke cikin takardar fa idza fihi kwatsam sai ga abin da ke cikin sa shine amma ba'du fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafak wa lam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madya'a falhaq bina nuwafik shine abin da sarkin kasa suna aiko wa da ka sani fa ne guda daga wata kasa a ce nan shugaban kasa ya ce ana neman ka ruwa jallo ko an yi maka bore ko an sa ka cikin yan tawaye sai shugaban wata kasa kuma ta wata duniyar ya rubuto maka da wannan takardar cikin karramawa yace amma ba'du bayan haka fa innahu kad balagana lalle labari ya iso gare mu anna sahibaka kad jafa cewa dai manzon Allah ya yi maka jafa'i ya kaurace maka ya yanke alaka da kai ya sa an daina maka magana walam yad alkallahu bidari hawan wala murya kai ko ba Allah bai sanya ka ba gidan kaskanci ko gidan tozalta hal hasbina da haka ka zo wurin mu nuwasika mu zamu tattauna mu'amala tsakanin mu da kai in san ya maka zafi dawo wannan gurin ka zo a baka masauki a baka matsayi a baka daraja da komai in shi ya ki karrama ka karkashin ikon su ko karkashin gwamnati me ka dan malaka ce fa kuntu shi ne karatu yayin da na karanta wannan takarda sai na ce wa hadihi aidan min al bala'i ce wannan ma kuma wani bala'i ne na biyu kuwa nan gurin gashi ina jin ce musulmai sai yake ma'amala da ni kuma yanzu kadiri irin ka taya ni wa je wurin sa kan <laughs> babban masifa ce ka dawo babban abin da yake tunani shine addinin sa ba karramawar ba rayuwa komin kanta in ba karkashin addini ba ce ba ta zama takarci ta zama shirki rayuwa komin wahala da kaskanci in dai ka rayu da imani shine ribar rayuwa haka duniya Allah ya kasa ta gida biyu a ji daɗi a sha wahala babu ɗan adam ɗin da ya isa ya tsere shan wahala duk kuɗinsa duk sa duk sarautarsa sai dai kila nau'in wahala da yake sha ya sha bambam da nau'in wahala da talaka yake sha talaka na tunanin kwanan masara gobe na tunanin rigar sallah na tunanin atamfar sallah matar za ta masa sababi to kai ko duk Allah ya dauke maka wannan baka tunanin wannan amma kuma kana da matsaloli irin naka wanda talaka ko bai ka kwanta kai ta jini ka kasa barci har sai ka sha maganin barci hauhawar jini matsalolin rayuwa dala ta faɗi ta sauka ta yi sama ta yi ne wannan matsalolin talaka ma bai san dala take ba kai ne kawai ta sani ita ta shi oho ta faɗi oho da wani dala da sai fa duk wannan kai ta dafa an yi canjin gwamnati ko za a yi canjin gwamnati a yanzu gwamna abokina ne nan da wata uku kuma ba abokina bane ba duk wannan ba ne matsalolin da manyan suke hawa ba da shugaban kasa na wani nan da wata kaza ko ba nawa bane ba da minista wani na tsare min gindi yanzu ko ban sani ba idan an canja shi na yi aiki ba a biya ba ko a biya kafin ya sauka idan har zai sauka ba a biya ba yaya matsayin aiki na nake waye zai hau matsayin na ran talaka da wannan matsalolin wannan kai ta ba ba haka bane ba wannan dai ba matsaloli bane ba mutum ya aiki ya zama miliyoyi bai san waye zai zo ba zai fita ko ba zai fita bai sani ba to kaga wannan duk sune matsaloli da Allah ke dora wa dan adam kowa ya tsaya game da irin wannan matsala in kai ne gwamnan an rantsar da kai tunani kake wata nawa zamu za mu dore ko za a biyo mulki kowa yana cikin matsala to dan haka babban abin da zai fitar da mutum daga cikin halin kakanin kai shine riko da imani idan ka samu sa'ada ruhiyya kwanciyar rai da walwalar zuci saboda zuciyarka ka bunkasa ta da imani babu wani abin rayuwa da zai dame ka dan duk abin da ka rasa ba ka jin ta takaici da yawa saboda kasan Allah ne bai kadara ka samu ba duk abin da ka samu ba ka girman kai da kafafa cewa na samu kaza dan na isa ka san Allah ne ka maka cewa za ka samu kowane irin abu ka samu Allah ne ka rasa kuma ka san Allah ne shi yasa manzo Allah ce al'amarin mummuni gaba ɗaya alkhairi ne in farin ciki ya same shi zai godiya ga Allah baya cewa dabara su ci ko wasa in kishiyar haka ta same shi kuma sai ya hakuri baya jin cewa Allah ya tsare shi ko ya daura masa halin gagani kai sai ya samu lada lokacin da ya hakuri kamar da ya samu lada lokacin da ya godiya ga Allah Allah sa mu cikin irin wannan yanayi fa kuntu hina qara'atuha wa hadhihi aidan min al-bala yace da na karanta sai nace wannan ma kuma wani nau'i ne na bala'i fa tayammamtu biha at sai kawai na nufi murhu da ita at-tanur shine wurin da wato kamar tanda da ake yin gurasa ko kuma ake yin biredi ko kuma da ake waina tannur dai wurin da ake zuwa ayi gurasa a wurin larabawa shine tannur to ka iya cewa sai na nufi murhu da ita biha sai na kona wannan takardar biha da wannan tannur hatta idza madat 40 min har ya zuwa lokacin da kwanaki arba'in suka shuɗe cikin hamsin din nan wattal basal wahayi ga shi kuma wahayi ya yi jinkirin zuwa aya ta sauka gobe ta sauka jibi shiru har kwana arba'in Allah bai saukar da wahayi ya sai a mana magana ba annabi ko da sauran sahabbai suna nan akan kujerarsu da suka hau cewa ba za su yi mana magana ba wahayi ko bai sauka ba idza rasul idza rasulullahi sallallahu alaihi wa bayan shudewar kwana arba'in sai ga wani jakada daga wurin manzon ya zo min fakala ya ce da ni inna rasulullahi sallallahu alaihi ya amurka an ta'tazila imra'atak wani abu na gaba kenan wata uku ba gaba an yi kwana arba'in sai ga jakada ya zafin kwata masa kofa wane ne yake daga wurin manzon Allah tsammanin za a ce daga yau kenan kuma ya wuce yace manzon Allah yace ka nisanci matarka da yau daga yau ba sai ba ka dan malik ce fa qultu sai nace ha amma za af'al yace sakin ta zan yi ko ko menene zan yi mai manzon Allah yace in sake ta ne ko me yake nufi kala sai wannan dan sako yace la bal itazilha fala takrabannaha ka ne san ta karka sake kusantar ta a matsayin ta na yamace ba kai ba saduwa da ita kuma daga yau wa arsala ila sahibi bi mithli zalik manzon Allah ya tura zuwa ga yan uwana guda biyun nan da irin wannan matsala ta kama mutare su ma aka aika musu kwatankwacin wannan sako fa qultu limra'ati ka'ab dan malik sai nace da iyali na ilhaqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdi Allahu fi hadha al-amr yace tafi gidan ku ki kasance can gurin su har Allah ya zartar da wani hukunci kaji fa abinda kawai aka ce karya kusance ta fuskar jima'i amma za ta iya masa abinci za ta iya kawo masa ruwan sha za ta iya masa komai daidai wata hidimar gida shara da menene amma ce ce tun da dai an ce karya kusance ta shi ya gwamnati gara ma ta tafi gida ta zauna har sai in wahayi ya zo ya ce ta dawo ta dawo daga baya bayan matsaloli sun warware ilhaqi bi ahli ki maza tafi gidan ahli gidan yan uwanki ko gidan ko gidan dangi hatta yaqdi Allah fi hadha al-amri har Allah zaka da abin da zai cikin wannan al'amari anan ne malamai ke cewa idan idan miji yace da matarsa tafi gidanku shin ya zama saki ko bai zama saki ba a hakikalin gaskiya bai zama saki ba tafi gidanku ba saki bane ba sai an kira shi an tambaye shi me kake nufi da kalmar tafi gidanku don kalmar ce mai daukar ma'ana biyu idan ya ce ya abin da nake nufi tafi gidanku har in zo in zo a sasun ta tsakanin da gidan kin mallaki kaza kin mallaki kaza kaga ba take bane idan ya ce a'a abin da nake nufi tafi da gidanku shi ke ne igiyar aure ta tsinke ta gutsure tsakanin ni da ke to kaga kike ne ya zama take in dai mutum ya amfani da wannan kalma zahirin ta baya nuna take sai an tambaye shi mai kana fata a zuci ya annal a'mala bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa idan an tambaye shi mai kana fata a zuci sai saki shi ke ne ya zama saki idan ya ce ani ba saki nake nufi sai ne da zama saki amma duk mutumin da ya ce matarsa aiki da gaba baki da miki aiki ba karkashin aure na kike ba aiki kaza aiki kaza lafazan da ba su da wata ma'ana sai guda daya wanda suke fa'idantar da take to shi kenan suke ya tabbata a matsayin sai Allah ya tsare فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله sallallahu alaihi wa sallam sai matar Hilal ibn Umayya ta zo wurin manzon Allah tsara da amince tabbata gare shi fa qalat la tace da shi ya rasulullah ya manzon Allah inna Hilal ibn Umayya shaykhun ba'i tace shi hilal ibnu umayya dattijo ne za'i wanda ya riga ya tozalta laysa lahu khadim ba ya da bawa mai masa hidima ba ya da yaron gida shi ko ba zai iya kansa hidima ba saboda dama ya riga ya tsufa fa hal takrahu an akhdumahu shin kana ganin bai dace in yi masa hidima ba take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutum ya san ba zai iya wajen manzon Allah ya wannan tambayar ba kan sai manzon Allah ce la ba na kin ki masa hidima walakin la yakrabanna sai dai kar kuskura ya kusance ki ta fuskar jima'i amma dan ki dafa masa abinci ki sa masa ruwan alwala a buta ki ga masa ruwan gaban zaki zai ki kai amma dai kar ya kusance ki ta fuskar jima'i fa qalat sai ce innahu wallahi ma bihi min harakatin ila shay ta ai ka kace ma kare kusance ni wallahi baya motsi ma na wani abu yanzu wa wallahi ma zala yabki ce wallahi bai bushe bai yana cikin kuka منذ كان من امره ما كان الى يومه هذا tun abin da ya faru na ranan farko da kace a daina musu magana har yanzu a yau kuka kawai yake to mutumin da yake wannan ina wani sha'awar mutum ma za ta zo masa ma'ana kamar tana faɗawa manzon Allah cewa ko da baka sai wa makili shi ba zai iya kusantar ka kadda bai duk wannan abin da ke nuna maka karfin imani da jin tsoron mai nane makomar ka duba laifin da suka yi jihadi aka ce saboda su ayyuka nawa ne shari'a take kai tace in yi tace mu yi don muka ke dan Allah ayyuka nawa ne shari'a take kar mu yi ko muka je muka yi wannan fa ɗaya ne kuma kafin wannan ɗayan kowanne daga cikin su yana da wani aikin alkhairi da ya gabatar mai tarin yawa wanda an kwatanta da wannan laifin guda da alkhairin ya fi yawa amma tare da haka dube da aka da su kuma ka dube da suke jin zafi ba sa tunanin yawan ayyukan shi yasa kullum mummuni idan yayi wa musulunci aiki da kudinsa ko yayi da iliminsa ko yayi da sarautarsa ko da matsayi da yake da shi da sanayya baya gorantawa Allah ta nayi kaza nayi kaza idan kace nayi kaza nayi kaza ba ni miki kaza ni miki kaza ba gorantawa Allah kake gorantawa Allah kake idan ubangiji kai kuma da zai goranta maka yace to nawa kake numfashi a yini oxygen din da kake shaka nawa yi numfashi kawai da kake so nawa kake yi a yini inda za a ce ka biya a kama bil yadda ake kawo ka bil din nefa ko na wutar <laughs> ko na gidan ruwa ko na telefon ya za ka yi ai ka san kudin na da yawa to da haka kullum mummuni baya ganin aikin alkhairin na da yawa gani yake kaɗan ne ya fi ganin girman laifinsa shi yasa suke cewa kar ka ga kankantar zunubi dubi girman wanda ka saba wa da shi ne matsalar dubi girman wanda ka saba wa nan ne za ka ga zunubin lallai na da girma to daga nan me ya faru فقال لي بعض أهلي كعب تم مالك إنسي سيونا ساسي نئيالينا كو يم أوانا سكتي دني لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرأتك wato suka faɗa masa nan ta fuskar ishara me zai hana ka je wurin manzon Allah ka nemi izini kai ma cikin lamarin matar ka ta zo ta rinka maka tuwo ta rinka damar ma furar da za ta sha ko kunun da za ta sha fa kada azina li mar'ati hilal ibn umayya ai ya riga yayi izini ga matar hilal ibn umayya an ta khadumahu cewa ta iya tsayawa sai mata hidima ta gida fa kab dan malik ce la asta'zinu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ni dai bazan je wajen manzon Allah in tambayi izinin wannan ba wa ma yudri ni ma ya kula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ta'azantu fiha ban san ba mai manzon Allah zai ce da ni wace ansa zai bani idan na je na roki wannan alfarma idan na je roka ya ba zai baya zan yi ba garma ce tun farko ban je ba wa ana rajulun shab ni mutum ne matashi zan iya yin girki da kaina zan iya dama kunu zan iya dama fula zan iya komai da kaina me sai koma ta ta min hidima dama yana da karfi na ba kamar hilal ba wanda shi ya kun biya su fada ba falabistu bi zalika ashar layal ka dan maliki ce haka na zauna har dalare guda goma fa kammula lana 50 laylatan min hina naha an kalamina ya cika tif kwana hamsin tun daga lokacin da manzon Allah ya hana a yi mana magana kwana hamsin kenan a ce ba wanda zai maka magana ثم صليت صلاة الفجر sannan wata rana sai na yi sallah sallan asubahi sabaha na laila a washe garin yinin nan na hamsin ko daren nan na hamsin ala zahar baitin min buyutina akan wani soro daga sauran gidajenmu a wannan rana akan nan na hau na yi sallan asubahi fa baina ana jalisun alal halin lati zakara Allah ta'ala minna yayin da nake zaune akan wannan halin da Allah ya faɗa cikin Qur'aninsa game da mu wani hali ne hatta idza baqat alaihimul al-ardu وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إن هل الله تبتا قبل يا أبتا قبل تكن سورة التوبة ضاقت عليهم الأرض kasafa sai musu kunci da mara hubar da fadin nata sai suka ta zama kamar wani kilomita ɗaya ne fadin duniyar gaba ɗaya saboda ba daɗi wa zaqat sun musu sun samu kansu cikin matsatsi da halin kakanika yake yace muna nan cikin irin wannan hali da Allah ya ambata cikin littafinsa kada zaqat alayya nafsi raina ta kuntata gare ni wa zaqat alayya al-ardu bima rahabat kasa da duk fadinta ta yi min kunci sami ita sauta sarifin sai kawai naji sautin wani mai tela da babban murya aufa ala sala'in ya hayo ta kan dutsen sala wani dutse ne daga cikin duwatsun garin madina aufa ala sala'in ya hau kan dutsen nan na madina ya bi ala sautihi yana faɗa da babban muryarsa ya ka'ab ibn malik abkir ya abu na malik abkir yake cewa ya kai abu dan malik kai bishara ya kai ka'ab dan malik kai bishara yake fakarar su sajidan sai na fadi nan take ina sujuda ga Allah na san cewa lalle akwai wani abu tunda an zo ana mun albishir lalle an riga an karɓi tuban mu kenan wa arabtu an qad jaa farajun na tabbatar cewa lalle buɗe ne ya riga ya zo fa azana رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر من ذن الله ينكي لا ومتاني سوى الله ياكر أتوبمو الله ياكر أتوبا غريمو من ذن الله ياي ونن سنر وادا ونن كيلاني حين صلى صلاة الفجر يا إني صلى أسباش fa zahaba an-nasu yubashiruna na sai mutane suka zo suna taimana mana albishir fa zahaba bala sahibayya mubashirun banda ni ma uwa uwana guda biyu sai wani sashi na mutane suka tafi suna musu bishara wa rakaza rajulun ilayya farasan sai ga wani mutum ya su kwano dokin sa a guje yana so ya riga sauran mutane ya zo faɗa min labari falamma ja'a ladhi sami'tu sautahu a minan haka ne wa ta'ata'in sai kuma ga wani na tafiya a ƙasa yana gaggawa min aslama wato yana daga cikin kabilar aslam kibali shi ma ya fuskanto ne wa aufa alal jabali ya hau kan dutse wa kana sautu asra min al faras a habai dan Allah idan wani abu ya samu dan uwanka na farin ciki ba bakin ciki ba kake ba kai shi farin cikin kake cewa akai an karbi tuban su wani ya san ka abaya wajen sai suka tafi Abuja kowa na son shi zai fara baka abu labari wani ya hau doki a guje ya su wani dokin sa ya ware shi kuma ɗayan baya da doki yana sauri ya ga mai doki zai riga shi sai ya maza ya hau kan dutse ya yi magana da karfi sautin sai riga zuwa wajen ka shine ce wa kana sautu sai muryar wannan mutum da ke tafiya a ƙasa ta kasance asra min al-farsi ta fi dukkan sauri falamma da anil ladhi sami'tu sautahu yayin da wanda naji nan nashi ya zo min ni yana mun bishara cewa fa an karbi tubana naza'atu lahu tawbayya sai na cire tubabi na guda biyu na bashi fa sautu huma iyahu bi bisharati na bashi saboda ce saboda farin ciki sai na dauka na bashi wallahi ma amliku ghayrahuma yawma idhnika a wannan yinin ba ni da wadansu tufafi sai wannan amma da na ba shi kyauta to ya zai ya ba shi kyauta tsara ya zauna eh alkawari kenan alkawari kenan ma'ana ya masa alkawarin waɗannan tufafin naka ne daga yau daga baya kenan zai cire shi ba shi amma ba lokacin zai cire ba shi ba dan zai zauna tsara ba an gane ko in ce na bashi a wannan yini ban da wadansu tufafi sai wannan wata arsu sau bai ne sai na aro wadansu tufafi guda biyu falabistu huma na suturce jikina da su wan falaktu mu rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai na tirata na tafi na fuskanci inda manzon Allah yake ya talakkanin nasu faujan faujan mutane suna ta haduwa da ni kungiya kungiya tawaga tawaga yuhanni'unani suna taya mun albishir suna taya ni murna bi taubati saboda tuba ta da Allah ya karba at-tahani'a shine taya murna suna ta taya ni murna saboda tuba wa yaquluna li suna cewa da ni li tahnika taubatullahi alayka tuban Allah gare ka ta faranta ranka ya kai ka hatta da kaltul masjida haka mutane suke ta faɗa mun in game da wannan tawaga su faɗa mun haka in game da waɗannan su faɗa mun haka har sai da na shiga masallaci fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jalisun fil masjid sai ga manzon Allah yana zaune cikin masallaci wa hawlahu an-nas daura da shi ga mutane sun kewaye shi fa kama talha ibn ubaidillah sai talha ibn ubaidillah ya tashi radiyallahu anhu yuharwilu yana sassarafa da gaggawa hatta safahani har sai da ya yazo musafaha da ni wa hanna'ani ya taya ni murna yace wallahi ma qama rajulun min al-muhajirin ghayruhu fa kana ka'abun la yansa hali talha yace duk cikin muhajirun ba wanda ya tashi tsaye yazo ya kama hannuna ya mun wannan sai talha bin ubaidillah ka baya mantawa talha irin wannan alkhairin da ya masa ka duba dan Allah irin rayuwa take sai Allah ce innamal mu'minuna ikhwa innamal mu'minuna ikhwa manzon Allah kuma yayi haka da hannun dama da nago ya gwama ya yatsun haka yake masal mu'minina fi tawadduhum وتعاطفهم وتراقمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر misali mummunai dangane da jin kansu da soyayyarsu da juna da taimakawa juna kai ka ce gangan jiki ne guda daya wanda in gaba daya ta kamu da cuta sauran gabbai sai su taya ta rashin barci da kuma damuwa da jarrabi kiwon hakori kake sai ido ya kasa rantsawa ciki ya kasa karban abinci har sai ya kasa jin zakin zaki ko ya kasa jin gishirin gishiri ya kasa yarda da kowane irin abu mai daɗi. to haka ake son musulmai su zama yayin da musulmai suka zama haka sai da kimar su da kwarjinin su ya riga ya dawo akan idanun abokan adawar amma yayin da musulmai suka zanto suna rayuwa ta kan ko samu kaci dangi kowa kan ke sani in jifa ta tsallake kana ta fada kan kowa to a lokacin nan sai musulmai su zanto ba su da wani kwarjini ko kima akan idan abokan adawar sai abokan adawar musulmai na musu da kyau ba kowa ba mu da kwarjini lokacin nan ba musulunci ne ba da kwazini ba waɗanda suka rike musulunci ne ba su rike shi da kyau ba sai kwazini ya tafi kyale inda an rike musulunci da kyau sai kwazini ya dawo walillahi al-izzatu wani lirasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiqin la yafqahun buwaya da daukaka ga Allah take sannan ga manzon Allah take sannan kuma ga mu'mine take ashe sai inda imanin sannan buwaya za su zo da imanin ya ragu gwargwadon abin da yi kasa na darajar imani gwargwadon yadda buwayan nan za ta rabu har ta zo ba mu da wata buwaya idan ka Allah ya tsare ka duba dai darasin da suke bamu tuban sa aka ba tawaga tawaga mutane suna tuba suna taimaka albishir to haka ake so dukkan wani abin farin ciki da ya samu dan uwanka musulmi ka taya shi albishir kai masa bushara ka nuna masa farin cikin ka duk wani abun damuwa da ya same shi ka taya shi damuwa kan abin da ya dame shi na wannan bakin cikin wannan shine hakikanin imani manta da ya saba maka ko ka saba masa ko wani sabani ya shiga ku na siyasa ko na rayuwa wannan ko kai da mahaifinka da ya haife ka in kuna gida ɗaya sai kun saba ma juna kai da matarka sai kun saba ma juna kai da danka na cikin ka sai kun saba ma juna ballan kana aboki ko makoci ai ku zauna da mutum shekara biyu ko uku bai ci maka laifi ba wannan shine abin mamaki da amma dan yayi laifi wannan ba abin mamaki bane ba haka da ma rai kamata ya zama yayi maka laifin <laughs> matar ka kai ne ka auro ta ka biya ta daki kake ciyar da ita kake mata komai sutura da komai da hidima kila har dangin ta ma kaiwa wa amma na ka ce mai komar wanda zan ta tafi ba ka da hannu kuma ka za ka jure ba <laughs> baka da hannu baka da lafiya kai sai maka abin tsiya sai ka jure akan haka saboda zaman tare haka ya gada wata rana yayin da ta sauka daga kan bakar jaka din sai ka tada da maka kuma sai ka jira ka dinka kamar an baka sauka kan gaba da to ballan tana aboki ballan sana makwabci ballan tana wani aboki zama ko yaron gida dole ne kowa bata kowa ne amma ɗabi'a hakuri ake har kullun idan aka bata laifi a haka tsakanin abubakar da umar su ne dai wanda suka fi kowa daraja cikin musulunci nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar abubakar ba kamar umar amma duk da tsakanin su nan sai da suka saba mu juna wani lokaci sai da suka saba ma juna wani lokaci har abubakar ya kai har labari ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya kawo sa sabariya ya kawo sa harshe kan Umar dan Khattab dan me za ka yi wa abubakar kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza abubakar da kansa har ya tausaya wa Umar daga baya ya zo na cewa manzon Allah ni ne bani da gaskiya ya rasulullahi dan yana so a wa abubakar kar a wa dan uwansa Umar ka duba duk inda rayuwa take to baka da wanda yake da matsayi na imani da ilimi da tsoron Allah da ya wuce Abubakar da Umar amma sun saba madina da ya wuce Usman da Ali amma sun saba juna da ya wuce da wahi sun saba juna to dan haka shi zama ba a cewa ba a saba juna amma inda ne yake kullata a zuci musulmi ya kamata ya yi zuciyarsa ya daina kullata a zuci duk wanda ya maka laifi kai kokarin jurewa idan ya maka laifi ya min kaza ya min kaza ya min kaza sai ka tana kai a kowane ne to lokacin ka dokar Allah amma Allah ya kyale ka inda ba a yafewa kai ma fa da Allah ba zai yafe maka ba inda ba a rangume kai ma Allah ba zai maka rangume ba to wannan soyayya da juna din sai ta dawo a tsakanin mu sannan kwarjinin mu zai dawo akan idan abokan adawa mu sannan za mu bayar da kyakkyawan samfuri ma ga wanda ba musulmi bai shi a addinin musulmi amma muna gaba da juna ta fuskar siyasa wannan na son wane mutu ta fuskar kasuwanci wannan na son ya ga bayan wane makwabta ba a shiri waye ba a shiri da juna ba ya za a yi mamaye wani kwarjini ga wani abokan abokan adawa ba mu da wata kima a wurin abokan adawa Allah ya tsare قال كعب كعب مالك فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yayin da wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sallama kala wa huwa yabruq wajhuhu min as-surur sai manzon Allah ya faɗa yayin da fuskar sa take kyalli saboda farin ciki wa yaqulu yana cewa abkir bi khairi yawmin marra alayka منذ waladatka ummuka manzo Allah ce masa kai farin ciki da mafi alherin rana mafi alherin yinin da ya taɓa shudewa a gare ka tun daga ranar da mahaifiyarka ta haife ka ba ka da wani mafi alkhairin yini sama da wannan yinin na tuba ta sauka daga sama domin ka kai da sauran yan uwanka guda biyu fa kuntu sai da shi amin indika ya rasulullah amin indillah wannan da daga ne ko daga wajen Allah ne ya manzon Allah kana sai Allah ce la bal min indillahi azza wa jalla Allah ce daga wurin Allah ne ubangiji da ba aka saba ba kuma ubangiji ne kuma ya yafi ka ka dan malik hankalinsa ba zai kwanta ba sai in ya ji daga wurin ubangiji ne kai dan idan Allah ya ce shi ne daga baya idan Allah bai daba sai ba haka ba yanzu lokacin da manzon Allah ya yi sallah ga shugaban munafikan Madina gaba daya daga karshe yayi istighfari ya roka masa gafara har aka dauki rigar manzo Allah aka masa likafani da ita duk wanda zai halaci ga wuta abinda Allah ya ce da shi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin yace kai musu istighfari ko kar kai musu oho inda za ka yi masa istighfari to 70 Allah ba zai taba karba ba ba zai taba masa gafara ba dan sun kafircewa Allah sun kafircewa manzon Allah Allah baya shirye da kafirai da karshe ma aka ce daga yau karka ce za ka sake yin sallah ko addu'a ga ɗaya daga cikin irin wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kum ala kabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wala ta tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridu Allahu an yu'azzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun haka Allah da manzo Allah sallallahu alaihi a ce shi yasa ka ake tambaya abin daga wurin ka ne ko daga wurin Allah ne ya san in daga wurin manzon Allah ne kina daga bayan Allah bai amince ba har yanzu kenan ana jika da sauran na akaba amma sai ya tambaya cewa daga wurin ka ne ko daga wurin Allah sai manzo Allah ce la bal min indillahi azza wa jalla shi daga wurin Allah ne mai girma da buwaya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka abu ya gaba da cewa manzon Allah ya kasance idza surra idan an faranta masa rai istana da wajhuhu sai kaga fuskar sana kyalli hatta ka anna wajhahu qit'atu kamarin kai ka ce wannan fuskar wani yanki ne na wata saboda kyalli wa kunna na'rifu zalika min mun kasance muna gane haka a wurin manzon Allah in yana cikin farin ciki muna ganewa fuskar sana kyalli sallallahu alaihi wa sallam falamma jalastu baina yadayhi yayin da na zauna gaba gare shi fa qultu sai nace ya rasulullah inna min taubati yace ya manzan Allah yana daga cikin cikar ma an an khali min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wa sallam in balgato in turo wani abu na dukiyata sadaka zuwa ga Allah sadaka zuwa ga manzan Allah me yake nufi sadaka zuwa ga Allah don Allah ya bada lada da sakamako kenan da kyakkyawan niyya sadaka zuwa ga manzan Allah manzan Allah ya karba ya raba ga hannun wanda suka dace tunda shi baya cin sadaka sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi amsik alayka ba'd malika fa huwa khairul laka rike wani bangare na dukiyarka to ba ma ta wadatar rike wani bangare na dukiya din shi yafi maka alkhairi rike wani sashi na dukiyarka karka ce zaka da dukiyar gaba daya rike wani abu da zaka gudanar da rayuwarka abinda kuma zaka yi sadaka kai da shi wannan babu ne ka koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi ya haɗa mutane da ubangijinsu mahalicci in za su ji tsoron su tsoraci Allah in za su yi fatan rahama su yi fatan samun wajen Allah shi yasa a haka suka tarbiyyantu ka dan malik ce daga wurin ka ne ko daga wurin Allah manzon Allah bai ce daga wurina bane ba sabanin yanzu da waɗansu malamai za su tsoratar da kai kansu sama da tsoratar da kai Allah sai malami ya ce da dan kasuwa mu ne muka tsore ma gindi kai kaza ce da dan siyasa mu muka tsaya ma ka samu kaza kaga wannan ai wata magana ce wanda take ta abin ma'ana yana so ya tsire ka daga ka daina jin tsoron Allah ka tsorace ya lamunce maka ne shi yasa wai ka samu kaza dan Allah da kai da kansa waye fito kuma da kai da ɗansa waye fito da kai da mahaifinsa ko wansa ko kaninsa waye fito dan me kai kake da kuɗi duk gidansu ba mai kokobo kuma yace shi ya lamunce ma dan me bai lamunce ɗansa yayi kuɗi ba dan me bai lamunce ma mahaifinsa ko kanin mahaifinsa ko wansa ko kaninsa ko dan wansa ko dan kaninsa ai duk yana da waɗannan nau'ika na dangantaka da mutane kuma suna nan cikin talauci da halin kakani kai da daure musu gindi duk sai kyale sai daure maka dan yafi kanka inda zaka sa abin ba daga gare ki bane ba zana ci kawai duk abin da ya same ka na ni'ima daga ubangiji in ka ga kici haka kuma Allah ne ya so ka wanda zaka tsorata shine Allah ka duba kuma ka dan malik yake cewa ga wani na abu dukiya ta zan bayar gare ki ya manzo Allah tukun tuba ta yanzu da yawa daga cikin malamai in kaje ka ce gashi na laifi kaza yaya zan yi in tuba sai ka aiba kuma ka kawo kaza ai sadaka ka kawo kaza ai sadaka ai sadaka tana cinye zunubi irin yadda wuta take cinye karmami haka zai ce sadaka maganin musiba ma'ana sai ka je kai sata kai damfara kai 419 sai ka zo sai ka kawo sadaka wurin malami shi kenan ka sha malam ya ce in ka bada sadaka ka sha wallahi tallahi baka sha ba sai an sake lalle gobe kiyama wallahi baka sha ba duk abin da ka zalunci wani inda zaka tara fakiran Kano gaba daya ka ciyar da su kai musu sutura wallahi ubangiji ba zai yafe maka ba sai in ka mayar da wannan abin da ka zalunta ga wanda ka zalunta ko ka je ka nemi shi da kansa ya yafe maka sannan Allah zai yafe maka amma har kawai sai sadaka kace Allah zai yafe maka ba zai yi ba ka duba wannan zunubi ne tsakaninsu da ubangiji aka ladabtar da su kwana hamsin kan ba su je jihadi ba karshe aka saukar da tuba yake wani abu zan ba na sadaka ga Allah ga manzansa ma'ana ga Allah zan yi abin dan Allah jin godiya Allah ya karɓi tubata zuwa ga manzan Allah ma'ana dan manzan Allah ya karɓa ya bayar ga fakirai waɗanda suka cancanta tunda shi manzan Allah baya cin sadaka gaba ɗaya alim zai ma ba sa cin sadaka waɗansu malamai sun ce dukkan sadaka waɗansu malamai suka ce a sadaka da ba sa ci ta farilla ta zakka amma sadakar nafila babu laifi in sun ci ala ayi halin dai ahlul baiti zurriyar gidan annabi sharifai ba sa cin sadaka yau ba nan garin Kano kana tafiya zaga mutum da dogon hula ja ce a bashi dan girman kakansa sai ka ce to ai kakanka ba shi sadaka ba ga kamata a ce masa ba sai zo ce wai a bashi dan girman kakansa wai shi sharifi ne jikin gidan annabi ne sai ce to ko ba za a baka ba da ya tabbata kai sharifi ne wannan ya sama ba za a baka ba da kai ba sharifi bane za mu baka amma duk sharifi ba a bashi sadaka manzan Allah da yake mai koyarwa ne sai ce ba sai ka ba da duka dukiyarka ba ka iya ba da wani abu amma ka rike wani sashi na dukiyarka ko khairul laka fa qultu sai nace inni umtiku sahalil ladhi bi khaybar yace zan rike ka sona da aka bani a yakin khaybar yakin khaybar yakin da aka yi ne na yakar yahudawa wanda suke arewacin garin madina tsakanin khaybar da madina kilomita 160 ko da 70 ko wani abu makamancin haka mazauni ne na yahudawa an yake su a shekara ta bakwai kuma aka ci nasara a kansu kasar da suke wurin kasar noma ce lokacin da annabi zai kwace gonakin su a matsayin ganima amma kuma sahabbai ba su iya noma da ake yi a irin wannan waje ba karshe sai aka yi yarjejeniya cewa a kyale yahudawan da ke wurin da ran su biya jibiya kuma a kyale gonakin a hannun su su noma idan sun noma suna da kashi ɗaya bisa uku na abin da suka noma kashi biyu kuma a wa gwamnatin muhimmanci sai aka wannan siyasar a wajen to anan gudun sai aka yi waɗanda dama daga cikin sahabbai sun sami kaso mai tsoka a irin ganimar da aka samu a kaibar to ka dan malik sai yake cewa inni umsiku sahani allazi bi khaybar zan rike kaso na wanda aka bani na yakin khaybar sauran duk abin da ya kan dukiya ta an bayar sadaka wa qultu ya rasulullah sai nace ya annabin allah inna allah ta'ala inna ma anjani bi sirki abu na gaba an gama magana sadaka yanzu ya ce abin da yake da shi na khaybar kawai zai rike amma sauran fa duk zai sadaka da dan ya nuna godiya ga allah kan allah ya karbi tubansa da wannan ba wai cewa aka sharadi ne duk wanda yake da laifi in ya tuba sai kuma yayi sadaka ba in ka yi sadaka wannan nurin ala nurin kana da ladan tuba kana da ladan kuma ka yi sadaka amma ko da baka yi sadaka baka yi tuba ta gaske da sharɗan da muka ambata a baya Allah zai karba dan Allah ce wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah ma taba shi mutum ya tuba Allah zai karba ko da bai sadaka ba amma in sadaka karin haske ne akan abu na gaba sai ce inna Allah ta'ala innama anjani bisri yace ya manzon Allah ubangiji ta'ala ya tsamar da ni daga cikin kuskure fa saboda gaskiya yayin da aka zo aka tambaye mu me yasa ba ku je yaki ba sai na faɗi gaskiya ina da damar in yi ƙarya da na so kamar da munafukai suka yi ƙarya suka karɓi uzurin to amma da nayi gaskiya sai ayoyi suka sauka suka karɓi tuba na aka ce an yafe mun kaga an tsamar da ni ne saboda me saboda gaskiya ba saboda ƙarya saboda gaskiya da nayi wa inna min taubati to yana daga cikin kamalar tuba ta kuma Allah uhaddisa illa sidqan ma baki ba zan ƙara faɗin wata magana ba sai gaskiya matsayin rayuwata daga nan ya dauki alwashi yace babu shi ba ƙarya har duniya ta tashi har ya mutu ba zai kare yin ƙarya ba tunda dai ya riga amfanin gaskiya ai ya ga amfanin ta ayo aya fa aka saukar fa ana bada labarin ga tanan zamu karanta nan gaba kabi ce fa wallahi ma alimtu anna ahadan min almuslimina yace wallahi cikin musulmai ban san wani mutum ɗaya ba ablahu Allah ta'ala wanda Allah ya masa kyakkyawar jarrabawa fi sidqil hadisi wajen gaskiyar zance munzu zakar ذلك لرسول الله صلى الله haza ila tun daga ranar da na furta haka ga manzon Allah ya zuwa yau da nake ciki ban taba samun wani mutum da Allah ya gaskata shi ya jarrabe shi kyakkyawar jarrabawa ba wajen faɗin gaskiya ahsana mimma ablani Allah ta'ala bihi sama da irin abin da Allah ya jarrabe ni da shi na kyakkyawan na faɗin gaskiya yake tun daga ranar da na faɗi wannan magana zuwa yau sai Allah ya arzuta da gaskiya ban taɓa sanin wani mutum da yake ne gaskiyar zance ba a lokacin fa da sauran sahabbai a raye suna nan wallahi ma ta'ammattu kizbatan min منذ قلت ذلك wallahi ban taɓa faɗin zance na ƙarya ba bisa da ganganci tun da na sha wannan alwashi gaban manzon Allah ila yomi haza ya zuwa yau wannan ranar da nake bada wannan hadisi wa inni la arju an yahfazani Allah ta'ala fi ma baqiya yace ina fata ina roƙon Allah ya ci gaba da kare ni cikin abin da ya rage na kwanaki rayuwata kaga sahabbai kenan komai dai sai sun danganta zuwa ga Allah ta'ala in ka danka kan aikin da'a gaban ka sardin Allah ne sai kai roƙon Allah da wama akai ba wai cewa ai nayi kaza nayi kaza ba a'a dawwama akai ya zaka ka mutu akan wannan anan rigima take ka iya yin kaza kai kaza kai kaza daga bashi dan ya zo rubuce ka zo ka rubuta kayan ka gaba ka iya ganin wani kana ganin halakakke ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza daga baya Allah ya shirye shi kwanaki jar din na karshe ya zo ya tuba ya mun aiki duk a shafi barnar da ya a rayuwarsa shi yasa ne duk irin aikin alkhairin da yake gani akai baya samun nutsuwa har sai in ya mutu akai imamu ahmad bin hanbal imamu ahlus sunna wal jamaa ya rayu rayuwa ta jihadi rayuwa ta yada musulunci rayuwa ta hadisi da yada hadisi musnad nashi ya kunshi hadisan manzon Allah wajen dubu arba'in ko na a makamancin haka musulun kawai na da sauran tafai hadisan manzon Allah ne sai rubuce don duniyar musulunci ta karɓa ta aiki ne dan haka ake masa lakabi imamu ahlus sunna wal jamaa an daure shi an yi masa bulala an dake shi akan hannun halifofi ɗaya guda uku ba wahalar da bai sha ba karshe lokacin da yake cikin cutar adali cuta ta kama shi zai rai ba zai rai ba sai ga wani dattijo a kan katanga imam ahmad na sa sauran waɗanda ke biya a wurin basu ganshi ba yana cewa imam ahmad ka riga ka tsira imam ahmad ka riga ka kuɓuce min ban samu dama halakar da kai ba shi kuma na cewa la hatta al'an la hatta al'an ɗansa Abdullahi na zaune yake sai muke ta mamaki da shi da wa suke magana mun ji na cewa har yanzu dai har yanzu dai sai da aka jima da ya farfado muka tambaye shi me ke faruwa yake iblis ne na hango yake cewa wai na tsere masa ina cewa har yanzu ban tsere maka ba har yanzu ban tsere maka ba abin da shedan yake so a lokacin nan da yake eh ai ba dama mun riga mun tsira kan muka sai dai ka samu wadansu komai ya rusu komai da ya rusu amma da yake ya riga ya fahimci tauhidi ya fahimci sunar manzon Allah ya san yadda rayuwa ta imani take ba girin girin ba ta mai ba farkon ba karshen sai ke cewa har yanzu ban tsira ba har yanzu ban kubuce maka ba sai in dai an rai na ne sannan tabbatar na sha amma matukar da rai a jikina waye zai ce ya kubuce shi saboda haka ba alfahari duk wani wanda zai zo sai wai shi ayar da ayar an gafarta masa an masa rahama shi da mutanen gidansu da an masa gafara wallahi tallahi duk labari ne mara tushe duk labari ne mara tushe in da gaske ne an masa rahama ma ba sai ya zo ya tallata mutane ba abin da za mu gane inda an masa rahama din da gaske mu ga aikinsa na alkhairi na yau ya fi na jiya na gobe ya fi na yau na jibi ya fi na gobe dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar masa inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuruka Allah nasran aziza Allah ce ya gafarta masa zulumin sanada da wanda zai zo nan gaba in ma zai yi shi ya an yafi a wannan lokacin sai rinka yin sallar dare har kafarsa ta kumbura ta tsatsage Aisha matar ta ce ba riga an gafarta ma bai da kuma mai yana wahalar da kai sai ce tunda an gafarta ba zan yi wa Allah godiya ba ma'ana kenan babu da mutum ya zo ce tunda an masa rahama da gawa ya daina ibada a mu ba kaman ku bane ba sai mun ji juma'a ba <laughs> ba sai mun yi sadaka ba ba sai mun yi gifari ba ba sai mun yi zikiri ba a wannan sai ya riga an mana kaza kaza wallahi dun bara ce labarin ne mara tushe Allah tsare mu kala ka dan malik yace fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da fadin sa cikin alqur'ani mai girma laqad taballahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazibu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala ath-thalathati alladhina khulifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله al wato sahaban da suka yi hijira zuwa Madina wal ansar haka Allah ya karbi tuban al ansar sahabban da suke cikin garin Madina yan Madina allazina tabauhu fi sa'ati al-usra ne waɗanda suka bi annabi a lokacin tsanani min ba'di ma kada yazibu qulubu fariqin minhu bayan saura kiris zukatan waɗansu daga cikinsu su karkata su bar tafarkin daidai sun mata mataba alaihim sai Allah ya dawo da su kan daidai din innahu bihim ra'ufur rahim lalle shi Allah game da su waɗannan mutane annabi da almuhajirun da al-ansar da wani sashin da suka su karkata amma daga baya suka tsaya gaba ɗaya Allah mai rahama ne da jin kai a gare su wannan shine ruhin aya da ake kafa hujja da ita kan cewa dukkan wani sahabi sawa'un mutumin Madina ne sawa'un mutumin Makka ne yana cikin muhajirun yana cikin al-ansar dukkan irin laifin da yayi Allah ya riga ya gafarta mishi tun da ran annabi kafin ya bar duniya Allah ya saukar da wannan ayar cewa ya gafarta musu gaba da innahu bihim ra'ufur rahim Allah ya gafarta musu da haka yana daga cikin tabewa da rashin basira yanzu ka ɗauko tarihi mana sahabi kana aibata masa ai mu gida bari shi ma ai an kama ta yayi laifin kaza ai ga midiya ta yi zina ai izma ya yayi zina ai umar dan khattab yayi bulala ai ya yayi zalunci kadara duk sun yi wannan abin da ka faɗa Allah kuma ya ce ya gafarta musu kai me yana ka ciki kai da Allah wane ne wane ne wanda wannan suke bayi gare Allah ta'ala ne bayansa ne kuma yace shi kuma suka zaba kuma yace ya yafe amma kuma kai ka damu dan me za a ce an yafe musu wannan ke nuna tabewar mutanen da ke bin mazhabin shi'a mutanen da kullum su suke so aibata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba yadda Allah ya layanta su da annabi gaba ɗaya ce innahu bihim ra'ufur rahim to me annabi ya aka ce an karɓi tubansa sai waɗansu malamai suka ce akwai abubuwan da inda ga magarin mutum ne yayi su ba laifi amma a matsayin annabi bai kamata yayi su ba kamar irin yadda ya karɓi uzurin waɗansu daga cikin munafukai da basu je yaƙi ba Allah madaukake ce afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadhibin dan me zaka ba su izini ka kyale mana har ka gane gaskiya ko rashin gaskiya su dame daga sun faɗa ka yadda kaga a matsayin ka da kai ko ni idan aka zo ka faɗa mana labari wanda ba mu da wani abin da ya rusa shi dan mun yadda da wannan mun yi laifi kuma yi laifi ba amma a matsayin na annabi ana so ya ƙara bin diddigi ya ƙara bin diddigi rashin bin diddigin nan duk da ba laifi bane ba amma sai Allah ya zarge shi da shi amma kafin ya zarge shi sai ce afallahu anka lima azinta lahu kafin a faɗa laifin sai da aka ce an yafe maka amma me yasa ka ba su izini <laughs> an yafe maka me yasa kai musu izini da za a fara cewa me yasa kai musu izini sannan a ce da abin yayi nauyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala salasati allazina kullifu haka ubangiji ya karbi tuba kan waɗannan mutane guda uku allazina kullifu waɗanda aka jinkirta lamarin su aka kyale su aka kaurace musu tsawon kwana arba'in kuma goman karshe ma aka ce su rabu da iyalansu ko iyalansu kada su kula su ta fuskar saduwa sai ta fuskar hidimar gida kadai to sune kulle ku waɗanda aka jinkirtar da lamarin su hatta idza baqat alaihim al-ardu aka kyale su cikin wannan hali har ya zuwa lokacin da kasa ta yi musu kunci bima rahubat tare da duk abin da take da shi na yalwa da fadi wa zaqat alaihim anfusuhum zukatan su ma suka kuntata gare su har sai da suka samu kansu cikin wannan hali na halin tsakanin yi wa zannu alla malja'a min suka sakankance tare da tabbas da yaqini cewa lalle babu inda za a je a fake wa Allah illa ilaihi sai dai a koma gare shi sun mata ba alaihi sannan daga ba sai Allah ya tuba gare su ko ya dawo da su li yatubu dan su zanto cikin waɗanda aka karɓi tuban inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah ta'ala shine at-tawwab mai yawan karban tuba ar-rahim sannan ko mai jin kai sai aka ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wannan da sauran mummune ake ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa wa kunu ma sadiqin ku kasance tare da masu gaskiya ma'ana kamar waɗannan guda uku ma su ne masu gaskiya a duniya ku kasance tare da su ku yi koyi da su gaskiyar su ce ta ce. su kawai an siffanta su da wannan wato dan a faɗi matsayin su da girman su tare cewa dukkan sauran sahabbai masu gaskiya ne amma wannan ta bayyana a sarari wato faɗin gaskiyar su qala ka ka dan maliki wallahi ma an amallahu alayyamin min ni'matin qattu ba'da idha hadani Allah lil Islam yace wallahi Allah bai taɓa min wata ni'ima ba tun da ya shirye da ni ga musulunci a azama fi nafsi ni'ima mafi girma cikin zuciyata min sidiki rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sama da irin gaskiya dinnan da na faɗawa wa manzon Allah tsada da aminci tabbata gare shi Allah akuna kazabtuhu ta yadda ban zanto na yi masa ƙarya ba fa ahlika ballantana in halaka kama halaka allazina kazabu kamar irin yadda waɗanda suka yi karya din suka halaka inna Allah ta'ala ubangiji ta'ala lillazina kadzabu ina anzala wahyu haka ne kuwa kamar an kitale wata kalma ko qala allah ta'ala ko qala lillazina yawa akwai kalmar qala inna allah ta'ala qala lillazina kadzabu ubangiji ya faɗa dangane da waɗanda suka yi ƙarya hina anzala wahya wato dan yayin da ya saukar da wahayinsa sharra ma qala li ahadin mafi munin abin da ya taɓa faɗawa wani shi ya faɗawa makareta fa qala allah ta'ala sai allah ya ce sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim da sannan za su yi rantsa-rantsa gare ku idan kun dawo wurinsu su daga yakin tabuka li tu'ridu anhum dan ku kawar da kai kada ku zarge su to idan sun zo sun yi rantsa-rantsa nan fararidu anhum ku kawar da kai ku rabu da su innahum rijsun su najasa ne datti ne wa ma wahum jahannam ko makoma su ita ce wuta jahannama jaza'an bima kanu yaksibun sakamakon irin abin da suka kasance suna aiwata suwa yahlifuna lakum litardaw anhum suna taimako rantsuwa ne ta ƙarya dan kawai ku yarda da su fa in tardaw anhum in ku kuka ce kun yarda da su dan sun yi dan sun yi rantsuwa fa inna allaha la yarda an alqawmil fasikin to Allah ba zai taba yarda da wadanda suke fasikai ba to ka ji sai sai mu muqaranan halin da na faɗa na gaskiya mu muqaranan ƙaryar da waɗancan suka yi wancan sun faɗi ƙarya manzon Allah ya ce ku tashi cikin ya yafe musu har ma ce Allah ya yafe musu ya wakilta su da su ni ko na faɗi gaskiya manzon Allah ya yi ji da ni tsawon kwana hamsin amma daga karshe sai aka saukar da cewa ni an karɓi tubana waɗancan kuma aka cewa manzon Allah in ma kun yarda da su ai Allah bai yarda da su ba fa in tardaw anhum fa inna allaha la yarda Allah kamar fasiki ne sai na gane a ce tun da nake a duniya ba wata ni'ima da Allah ya taɓa min bayan ni'imar musulunci sama da ni'imar gaskiyar nan da na faɗa tun da gashi na ji abin da Allah ya faɗa na sakamakon ƙarya ga waɗanda suka yi ƙarya sai na ji daɗi ni da Allah ya sa ban yi ba na faɗi gaskiya ma'ana menene kaga da kansa yake cewa da na ga dama na fi kowa iya musu da jayayya ba wani sarkin duniya da zan tsaya gaban sa face sai na fita sumul ba laifi yace amma manzon Allah in ma kai masa ƙarya ya da ƙarshe Allah zai dan saukar da aya ya fallasa ka me amfanin ƙaryar haka zai faɗi gaskiya to kawo ku ga mukarana aka ce su munafikai dan za su zo su yi ta suwa ba dan komai ba wai dan karku zarge su dan karku ce sun yi ba daidai ba sai Allah ce da sun zo sun yi wannan ku kawar da kai ku banza da innahum rijis su da ne na jasad kuma aka ce ma wahum jahannam sakamakon su jahannama da za a bi makani su go sannan aka ce fa in tarda anhu fa inna Allah la yarda an al-qawl fasiqin qala ka abka abiyati kunna kullifna ayyuha salasa mu ukun nan mun kasance an jinkirtar da lamarin mu an amri ulaika allazina qabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dangane da al'amarin wadancan wanda manzon Allah tuni ya karbi uzurin su hina halafu lahu yayin da masa rantsuwa da suka suka rantsuwa sai manzon Allah ce ku je an karbi uzurin ku an yafe muku Allah zai gafarta muku ya kyale ba san me zai faru a baya ba yace mu ko da muka faɗi gaskiya sai aka ce to ku jira sai wani abu ya zo an jinkirtar da lamarin mu ba kamar wadancan ba su suna faɗa suka yi rantsuwa sai manzon Allah karbi uzurin su fa baya'ahum sai yayi mubaya'a da su wastaghfara lahum ya loka musu gafara wajen ubangiji wa arja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amrana mu kuma zan Allah ya jinkirtar da lamarin mu arja'a bi ma'ana akhara ya jinkirtar da lamarin hatta qada Allah ta'ala fihi har sai da Allah zartar da hukunci ciki wa bizalika qala Allah ta'ala da wannan ne Allah ce wa dan karka fassara ala salasati allazina kullu wannan guda ukun da aka jinkirta su su je yakin tabuka ba a'a waɗannan guda ukun da aka ta lamarin su ba a karɓi uzurin su ba sai daga baya shine abin da ake nufi da haka ya kara fito da abin walaysa alladhi zakara mimma kullifna al-ghazwi cewa an al alladhi kullifu ba yana nufin cewa an jinkirta da mu je yaki bane ba wa inna ma huwa takhlifuhu iyana abinda ake nufi jinkirtawar da manzon Allah ya mana wa irja'uhu amrana da jinkirtar da lamarin mu bai karɓi uzurin mu ba amman halaf amman halafa lahu waɗanda suka yi masa rantsuwa wa tazara ilaihi suka ba manzon Allah uzuri fa qabila minhu sai manzon Allah ya karɓi uzuri cikin wurin su ba sai irin wannan halin amma muku sai jinkirtar da mu abin da kabi ke so ce mana wa ala salatu allazina kullifu yani allazina kullifu an qabuli tawbatihim waɗanda aka jinkiri ba a karɓi tubansu ba ba ya waɗanda aka jinkirta da su ba su je yaki ba an gane ko dan ba rishin zuwa yakin ne yasa aka yi musu gafara ba menene yasa aka musu gafara gaskiya gaskiya da suka faɗa wa fi riwayatin a wata riwaya annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kharaja fi gazwati tabuka yawm al-khamis ka'ab dan malik yace manzon Allah ya fita yakin tabuka ne a ranan alhamis wannan wata fa'ida sai da bamu same ta ba da arwaya da tauce duk da tsawanta wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis dama manzon Allah ya kasance yana fatan yana son ya ga ya fita in zai fita a ranar alhamis wa fi riwayatin a wata riwaya wa kana la yaqdamu min safarin illa naharan fi duha galibi baya dawowa daga tafiya sai da hantsi a cikin yini sai da hantsi a cikin yini ma'ana baya dawowa cikin dare da rana yake dawowa da ranar ma kuma bangare na safiya fa kadima qadima kuma idan manzon Allah ya shigo gari bada abil masjidi yakan fara da masallaci ne fa salla fihi raka'ataini sai ya zauna cikin raka'a biyu sun majalasa fihi sannan ya zauna bayan ya raka'a biyu sannan sai ya zauna ya ji yaya gari yake an samu kowa lafiya sannan ya tashi je ya sami iyalinsa a sa na shugaba sai ya tsaya ya ji gari lafiya kafin ma ya je gidansa ka ji ne da tsarin shugabanci yake a cikin tsarin musulunci sai in ya ji lafiyar gari kafin ya je da lafiyar gidansa sallallahu alaihi wasallam to wannan na nuna mana manzon Allah yana son in zai yi tafiya ya fita a wata rana a ranar alhamis kai ma in ka so kana son ka rinka fita tafiye tafiyen ka fatauci ko ma menene zaka fita ranar alhamis dan manzon Allah yana son haka to kai koyi da manzon Allah kana da ladan kaso abinda manzon Allah ke so amma ba ta akai wajibi bane kar ku yi tafiya ranar alhamis kaga wannan zai nuna maka kishiyar wani hadisi da ya shahara da mai talibin muta'allim ya kawo shi cewa kowane irin al'amari yana so a fara ranar laraba kawon tafiya ne ko wani ko ma me zaka fara waɗansu malamai har darasi na littafi ba a fara budewa sai ranar laraba saboda yau manzo Allah ce ma min amrin budi a yawmal arbi'a illa wa kad tamma ba abin da za a fara ranar laraba face sai an iya cin masa hakkarcin sa wannan hadisin bai tabbata ba daga bakin manzon Allah ga shi dai abin da ke tabbata cikin bukari kenan ko hadisi na gaba wa an abi nujaydin bi dhammin nuni wa fathil jim da yawa nunin dhamma jimin ay mata kuma fatha wannan abinu shi ne imran ibn al-husayn al-khuzai ne imran ibn al-husayn al-khuzai radiyallahu anhu yace anna imra'atan min juhayna atat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hiya hubla min az-zina yace wata mace cikin kabilar juhaina ta zo wurin manzon Allah wa hiya hubla min az-zina alhali tana mai dauke da ciki na zina fa qala sai ta ce ya rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alayya ya manzon Allah na aikata abin da ya cancanci a mun haddi tsayar da haddi ya kaina fada'a nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallama waliyaha sai manzo Allah ya kirawo alwalinta mai jibintan lamarinta imma mijinta ko babanta ko dai wani wanta ko wanda take karkashinsa. fakala ya ce yace ahsin ilaiha je ka kyautata mata fa wa wada'at idan ta haihu fa atini biha ka zo da ita fa fa'ala fa amara biha nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ko wannan mutum ya je ya gaba da kyautata mata yana kula da ita har ta haihu sannan sai ya zo da ita wurin manzon Allah sai manzon Allah ya umarni fa shuddat alaiha siyabuha aka daure tufafinta a jikinta ma'ana aka sanya mata tufafinta sai da aka daddaure tufafin idan an zo jifanta kada birgima da tumatu za ta rinka yi ya sa ta fitar da tsirikinta thumma amara biha farujimat sannan manzo Allah ya umarni da ita yace a jefe ta nan take ko aka jefe ta thumma salla alaiha sannan manzo Allah ya jibanci mata sallah fa qala lahu umar sai umar yace da shi tusalli alaiha ya rasulullahi wa kad zanat yanzu manzo Allah za ka yi mata sallah arhali gashi ta yi zina kana sai manzo Allah ce laqad tabat taubatan law kusimat baina 70 min ahli almadinati lawati'at manzo Allah ce ta yi wata irin gagarumar tuba da za a raba wa mutum saba'in cikin mutanen Madina da ta ishe su wa hal wajadta tawbatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wajal shin kana da wata tuba da tafi a ce ta bayar da ranta kyauta ga Allah subhanahu wataala duk wanda ya da ranta kyauta ai ko me kuma an riga an kankare yan ta dawo cikin saliha da haka ta tantance manzo Allah ya mata sallah rawahu muslim wannan imamu muslim ya rawaito wannan hadisi to kaga wannan hadisi mai ke nuna mana gaskiyar tuba ke? a ce yana daga cikin wani bangare na tuba idan kai laifin da ake yin haji ka kai kanka a tsayar maka da haji ka je ka ce gashi nayi kaza to amma da mutum zai yi laifin da ake masa haddi ba wanda ya kama shi sai shi kansa da ya san yayi wannan laifin sai ya tuba tsakaninsa da ubangiji ba tare da ya je an masa haddi ba Allah zai karɓi tubarsa Allah zai karɓi tubarsa tsaf Allah zai karɓi tubarsa dan shi haddi din ba wai da shi ne kadai ake karɓan tuba ba a'a shi haddi ɗaya ne daga cikin dalilai na samun tuba amma ban da shi idan mutum ya yi tuba na su Allah zai karɓi tubarsa ba dan haka ba da ba da Allah ba zai ce ya ayyuhal na amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum har zuwa ƙarshe kaga kina Allah zai karɓi tuban mutum amma dai ita karfin imanin ta yasa ta jima ta tsaya ma ta ce ta tuba kawai bai wadatar ba gara ta je ta faɗa kawai a je ta kuma ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mana addinin musulunci ka'idar ta ta la taziru waziratun muzra ukhra tana nan wata rai ba ta daukar laifin wata rai dan na cikin ta da aka yi zina baya da laifin komai dan ba shi yayin zinar ba idan aka ce za a je ta lokacin dan na cikin ta an yi ta'addanci ga mara laifi sai manzo Allah ce je ka kyautata mata ka kula da ita daga baya a kawo ta bayan ta haihu dan a ci gaba da renanta ita kuma a jefe ta tafi ita kadai dan dan ba da laifi ita take da laifi dan zana ba da wani laifi wurin ubangiji ta ala idan ya girma yayi aiki na gari yana da lada yayi mummunan sanan za a rubuta masa zunubi idan ya girma yayi karatu za a nada shi limanci za a bashi kowane irin mukami zai shugabanci zai komai tunda shi mumune ne ba da laifin komai yadda kai baka da laifi shi ma ba da laifi idan ka ce dan zana ne zai ce ai Allah ce wala tazuru wazar tun wazara ukhra bawa nake ga Allah ubangiji ya halice ni shi ya kaddar na fito ta wata hanya amma ni ba ni da wannan laifin da haka dan ba da laifin ko a ka'idar shari'a musulunci yi masa ta'addanci wani laifi ne na biyu doriya akan zanar da aka da haka yana waɗanda suke yin ciki kuma sai su je su zubar da ciki to da me yasa aka yadda aka yi ciki yanzu an yi laifi biyu an saba ma Allah wajen zina sannan aka saba ma Allah wajen ta'addanci ga rai wani abu na biyu kenan kisan kai da haka ya kamata a shiga kai Allah ya tsare mu وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن كربو حديثي لدى عبد الله بن عباس يتي من الله يتي لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا يعني. da a ce za a baiwa dan adam manya manyan ramuka guda biyu ba abin da ke ciki sai zinari a da a ce ka yana da babban wani rami ku tuna fa wadi shine fadi da ke tsakanin dutse da dutse irin magudanar ruwan nan wawa kekiya da ake samu daga wannan dutsen zuwa wannan dutsen da za a ce a cika mutum fal da zinariya a samu wadi guda gwalalo guda a cika shi da zinariya a habba an yakuna lahu wadiyani da dan adam ya kaunaci kai ina ma dai ramin guda biyu ne walan yamla Allahu walan yal walan yamla afahu illa tura ba abin da ke cika bakin dan adam ya biya su sai kasa ta kabari ita ce zai biya su baya bukatun dadi amma dan adam yayi motoci yayi motoci kuma ka ce ga wata mota sai ya dena su yayi gidaje yayi gidaje yayi gidaje ga wani gidan sai ya dena su duk abin da yake na duniya da wuya dan adam yake cewa ya wadata wannan fil ghalib haka dan adam yake dai ku da ake samu cikin mutane wanda zai ji ayi daga kaza shi kenan ko bana bukatan karin kaza ba su da yawa kila cikin dubu ka samu mutum daya to kullum hukunci ana magana ne ga mafi rinjaye ba ga ina yan kadan ba in ba haka ba an samu masu zuwa da gudun duniya wanda duniya suna binta kamar suna ma yake mata an fahimta ko amma dai galibin dan adam shine wato san dukiya gare shi san alkhairi gare shi san kaza gare shi haka dan adam yake wajen san dukiya inna al-insana rabbihi lakanun wa innahu ala zalika lashahid wa innahu li hubbil khair wa innahu li hubbil da san ba abin da ke zuciyarsa wato wa yatubu Allahu ala man taba Allah na karban tuban dukkan wanda ya tuba gare shi wato koda ba tsirwa da mutum haji ba kenan muttafaqun alayhi hadisin mu na karshe a wannan darasi kuma a cikin wannan babi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala abu hurairah Allah ta kare da gare shi yace manzon Allah yace yadhaku Allahu azza wa jalla ila rajulaini ubangiji ta'ala yana yin dariya ga mutane biyu Yak ahaduhuma al-akhar dayan su zai kashe daya ya dukulan aljanna tare da haka su duka da wanda aka kashe da wanda ya kisa duk su shiga aljanna kaga wani sabani kenan can da mun karanta da mai kisan da wanda aka kashe duk zai shiga wuta shine zan takal muslimani bi sayfihi ma fal qatil wal maqtul bayani ya gabata kan wannan tuntuni to a nan gurin mutum biyu ne za su kashe juna ai ɗaya zai kashe ɗaya kuma dukkan su shiga aljanna faqalu sai sahabbai suka ce kaifa ya rasulullah yaya haka za ta kasance ya manzon Allah kala sai manzon Allah ce yuqatilu hadha fi sabilillah wannan na farkon yana yaki ne dan daukar kalmar Allah fa yastakidu sai je wajen yaki yayi shahada wani kafiri ya kashe shi kaga da aka kashe shi me matsayin wanda aka kashe wajen yaki shahidi ne dan aljanna ne thumma yatubu Allahu alal qatil shi wanda ya kisancan wanda yana cikin kabarai? daga baya sai Allah ya sa ya shiga musulunci ya tuba ya shiga musulunci fa yuslim ya shiga musulunci fa yuqatil fi sabilillahi shi ma sai ya zo kuma ya shiga safin musulmai aka tafi jihadi da shi fa yustashhad shi ma sai ya shahada a wajen yaki shi ma me matsayin sa dan aljanna ke wala ta sabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim wannan ke nuna muhimmancin tuba ka duba da kafirci ga ya kisan kai amma karshe ga kuma Allah zai kai shi aljanna saboda ya zo ya musulunta kuma ya je wajen yaki an kashe duk abin da ya aikata na baya Allah ya riga ya kankare illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim da cikin wannan hadisi cewa ubangiji ta'ala na dariya wannan yana ba da labarin siffa daga cikin siffofin Allah ko ku sani cewa dukkan abin da ya tabbata cikin Qur'ani ko da hadisi wanda yake bayyana wata siffar Allah kamar a ce Allah yana kaunar kaza inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus kamar a ce Allah yana mamakin kaza kamar a ce Allah yana dariya ga masu kaza kamar a ce Allah yana da kaza duk waɗannan ababen da za a jingina ma Allah su na soyayya ko kiyayya ga kafirai ko dariya ko mamaki ko jin kai ko rahama ko tausayi ko menene sufofi ne na Allah dole mutum ya imani da su a matsayin sufofi na Allah abin da ake bukata ka tabbatar ma Allah duk abin da ya tabbatar ma kansa ko manzon Allah ya tabbatar masa amma idan matambayi ya tambaye ka wace irin dariya ce Allah ke irin dariyar mu da muke da kyakyatawa sai ka ce a a shi dariyar Allah ta samu mana ta hadisin sa dan shi Allah laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir dariyar sa ba irin ta kowa bace ba yaya take ba mu sani ba ya dai ba da labarin yana dariya dole mu gaskata amma ba irin taka bace ba irin ta bace ba irin ta kowa bace ba domin shi Allah laisa kamithlihi shay wa lam yakul lahu kufuwan ahad wato ba wanda yake kama da shi cikin al'amuransa siffarsa ce dole mu tabbatar da ita abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu nada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum ko mai tambayar da ya rubuta waɗansu kalmomi wadanda duk suna cikin mukaddima mun karanta su yake son fassara su to abin da ya kamata kai yanzu ba za mu iya fassara maka wannan kalmomi ba sai ka ga wurin masu kasir sai ka sai kasir na farko zaka ji fassara su insha Allah bisa ga dukkan tsammani darasin da ya wuce ka kuma kake so a yi maka naka kai kadai yanzu kaga ko wannan bai daidai ba mai tambaya na farko yana cewa yaya ake yin tuba tawbatan nasuha mai da mai ake karantawa wajen wannan tuba kaga wannan ma mun ga mun bayani sharuɗan tuba ko sharuɗan tuba na farko niyya ta bari ta koma ba na biyu al-ikhla sannan na uku fa annada ma alama fata wannan mun riga mun sharhi su mun yi sharhin su a baya dalla dalla da shi sannan kuma idan tuban ya shafi a laifin da kake kai ya shafi akan aikin wani bayan wannan uku sai kai abu na hudu shine imma ka ba mutum hakkin sa da kaza laifi ko ka nabi ya maka wannan duk mun riga mun karanta shi a baya shi ma idan ka samu kasafin da aka yi bayanin zaka ji bayanin sama da wanda na an samu ka yanzu a cikin tambaya sannan kuma na gaba yana cewa yi siffar yadda ake jefe masu zina idan sun yi laifin zina yadda za a jefe sai an yi rami ne a sa su ciki akwai malaman da suke bayanin cewa za a yi rami ne iya wuya a samu mutum a jefe kansa waɗansu sai ce za a daure mutum da sauransu shari'a musulunci ta ce a jefe bata bayyana cewa lallai sai kayi rami ba abinda ko ga ya sauki a gare ku ko ku dami ko ku daure hannun mutum ko kar ku rami almuhim dai a jefe lokacin manzon Allah an jefe waɗansu mutane ai waɗansu suka yi zana mace da namiji Yahudawa ne ba wani rami da aka yi aka binne a sarari aka jefe lokacin da ake jifan su ma mai rawaito hadisin ke cewa har shi namijin na jin tausayin matar ana jifan ta yana zuwa shi a jefe shi a madadin ta yana kakkare ta kan dutse ya same ta haka har aka kace dan haka ba ba wai ba bane ba cewa sai an yi rami kuma ina tuno kamar haka wani hadisi da taba karanta ba zan yi kuma shi gaba ɗaya ba da yake nuna wani wanda ya yi zina manzo Allah ta ajiye shi aka fara jifar sai gudu a bai suka da karfi suka dafo suka dawo da shi suka jefe kayan su to kaga <laughs> inda ana rami yayi ba zai samu daman gudu ba mutum ya zo ya riski liman ya tago da garko'i a raka'ar karshe to wannan mutumin ya samu ladan wannan jami'in ko ko bai samu ba ya samu ladan jami'in sai dai bai samu sallah ba kenan in dai har ya shiga ciki ya samu ladan wannan sunna misali sani yan uwa mutum na cikin ladan jam'i da zaran ya riski kowane irin bangare da cikin sallah ko min kankanta sa kaddara ka zo ka samu limami a cikin attahiyya ta karfi kaga dai yana zaune ka kuma tabbatar ka a karshe kana zuwa sai kai niyyar sallar ka kai kabbara ka shiga kai ma ka zauna idan aka yi sallama ka tashi ka kawo rakawoyi guda hudu sai ka san rakawoyi hudu ne a kanka a nan ka samu jami'i amma baka samu sallama ba ko raka ɗaya baka samu ba amma ka dace da me jami'i sai shi jam'i ana riskar sa akwai banci tsakanin riskar jam'i da riskar sallah wannan matsala ce da dawo mutane ba sa gane ta ibn hajar yayi bayani mai kyau cikin fasal bari kan sai cikin bari kan wannan matsala da haka sai ga mutane sun shigo masallaci idan har wani da suna sai suna shawara ya wai har ka karshe ka ayar da an ka karshe sai tsaya gefe guda jira suke sai neman yayi sallama su kuma su tayar da tasu su yi jam'in su na makararru a lokacin abin da ya fi alkhairi gare shi kiga bara kawai kake kana da ladan wannan jam'in da ka samu an fahimta ku sallah sai ka tashi ka kawar ka da kawai liman ya dauke maka yanzu shine yin ikama dan ka zo kawai kai niyya kai kafara ka shiga ba tare da kai igama wannan kuma yake cewa wai me ya matsayin yan siyasar mu na wannan kasa game da kariya da suke yi wa jama'a ka ce me hukuncin kariya kawai kowa ma waye da ma'auni da dan siyasa da ma'aikatan gwamnati da dan boko da kowa ma da dan arabiya ma har ya sai limana kariya kowa ma sai kai tambayar hukuncin kariya. kai tsaye amma shi da abin da ya faɗa ba shi irin alkawalluka da suke wa jama'a da roman baka da karshe kuma idan za su su bai duk ƙarya ne matakar kace za ka yi baka yi ba dama ai ka riga ka san ka taɓa ƙarya ko dama ka faɗa ba ka da niyyar yi a cikin zuciyarka kawai ka faɗa ne dan a ji daɗi to manzo Allah ce yana cikin mafi sharrin mutane ka faɗa wa mutane abin da kai a zuci ka san ƙarya kake su kuma sun amince da kai to kai yana cikin mafi sharrin mutane a bankasa to kuma wannan dama ballaga siyasa kenan wanda take ba ta da alaka da addini ba gina ta kan koyarwar addini ba su kaga dole irin wannan karerayen su yawa yaudara kuma ta yawa har ma ya zato da an ce kai wani aidan siyasa ma'ana wani mai yaudari ne wani ya iya karya wani kuma ya iya sakin fuska na munafunci ba wai dan yana son ka ba kawai dan ya ribace ka to wai shine dan siyasa kira sai zan to siffar siyasa mu a kasar mu siffa ce ta lalacewa shi yasa zama ka shiga kanmu cikin wani matsayi na dukkan wani mai mutunci da yawa sai ya nisanci siyasa ta kyale siyasa idan ka mutu ranar zaɓe ba wanda kake ganin zirin sabanin nan masu askin nan dan kunne su suke jefa kuri'a. kuma wanda suke tsayawa a zaɓe su ko yan majalisa ko mai galibi ban ce duka ba amma galibi ko kaso mai yawa cikin su sai ka samu wanda baya da hof a rayuwa ko wani irin hof na rayuwa a makaranta ya faɗi baya da aiki baya da komai to shine sai ga ina ne zai shiga sassa siyasa to kaga irin waɗannan wanda ko cikin jama'a ci baya da su kamata ya yi aikin karfi tunda kwakwalwarsu ba ta iya karɓan karatu to kuma sai a sa su ne sani yin karar wato su ne masu tabbatar da doka shi zai wakilci mutane sama da dubu sama da dubu biyu a madrasar jiha shi zai wakilci mutane wajen miliyan a madrasar tarayya ta dattijai ko wato ainihin madrasar tarayya ta abin nan to dukkan waɗannan kaga shi yasa ba za a samu nasara ba ta tattalin mulkin siyasa saboda menene mun ɗauki siyasar a matsayin wani abu ne wanda ke yi mara mutunci da haka idan ɗan siyasa ya yi rashin mutunci ba a mamaki yayi mutunci ma shine abin mamakin to kaga wannan sai aka lalata sunan siyasa wanda asali siyasa ta addinin musulunci shugabanci shugabanci ko ba kowa ke yi ba inda ake musulmi za mu tsaya mu yi siyasa da mu alakanta ta da addini to da ba kowa ne ma zai zo ya tsaya da su akwai mutumin da da ya fito ya fara manne hotuna mu ce a ah, kai dai ka baka tsaya da ka ba kamata ai dai ka jefa kuri'a kai abinda zaka yi wa musulunci a ji daɗi ka jefa kuri'a amma dai ba a jefa maka mai a haɗu a ce masa kawai a faɗa masa gaskiya wallahi ba za mu zaɓe ka ba duk da su je masa na ya kamata a maza masa su ce masa wallahi ba za mu zaɓe ka ba dan kai ka tantance a samu salihin ba wanda ake gani ya tantance baya so a ce kai zaka tsaya dole ko sai mutum nasara a siyasa amma matakar waɗanda su gabata wani ba za su daga shiga siyasa kuma siya abinda suka gada kaga dole su mallake mu kuma dole su yi siya idan su shiga da ba wanda ya shiga da manufar cewa waye garin su talakawa garin ba su samun takin zamani ba su da ruwan sha ba su da asibiti magani ba wannan ne ya kai shi ba abin da yake tunani nawa zan rinka samu a wata kwamitoci nawa za a naɗa ni a za a naɗa a majalisa nawa zan shiga ciki mu albashin albashinmu motar da zai shiga zai canja gida zai canja kaza tun kafin ya shiga tunanin canjin gida da canjin mataki har canjin mataki da canjin abokai daga ranar da aka rantsar da ke zama dan majalisa duk da dan abokansa wanda suke zama da suna shan rake yanzu ya fi karfin sababbi zai samu waɗanda ba suka kai wannan matsayin har sai ya je ranar da kuma soja zo da bindiga ya koro su kuma ya sace kuma wancan da bata shan rake kuma su mutanen mutum da ba wayar rake gare su ba su karatun addini ba su san rayuwa ba haka kuma za a karɓi mutum wata siyasa ta zo kuma a sake abin nan ɗinsa Allah rufa mana asiri amma wallahi mu da alƙibla a nan ƙasar mu da alƙibla mu da alƙibla a wannan ƙasar duk dukiyar da muke ciki ba za a ji daɗin ta ba ba ta da daɗi ko alama ga dukiyar ana da ita kamar me abin da zai baka mamaki ga ce an karɓi kaza wajen jami'in gwamnati kaza an karɓi kaza wajen jami'in ga wani magudi ga wani menene to duk waɗannan da aka karɓa an ce an karɓa to kuma sai a kashe na tun da aka karɓe su har yanzu ko babu fetur har yanzu babu ruwan famfo har yanzu babu magani har yanzu ba abin nan idan kana jin labarai wato mutane gaba ɗaya ma kowa ya shiga dimuwa idan ka zo kana sauraron gidan rediyo ka ji kawai ga abubuwan da ake daban rayuwar gaba ɗaya kowa ma ya rikici da aka zo da ana tsere da mutane a gidan rediyo dangane da BTF a rufe ko kar a rufe BTF wato za mutane za su baka mamaki irin yadda suke bada hasa wani ya zo ce a rufe ba ta da amfani idan ce mai rashin amfani sai ba a kowa aiki ce wanda aka sani laifinsa shi ba ba shi kwangila ba PTF da haka a rufe ta haka ne faɗa a gidan rediyo ko kunya ba <laughs> laifin PTF ba ta ba shi kwangila ba da haka a rufe ta in ba haka ba ai sai waɗanda aka sani ake biyo kaza da kaza da kaza wani a tambaye shi ko ba a yi titin da nasu ba ko da an haɗa Najeriya da titi tunda ba a yi na ƙauyen ba ba ta da amfani kawai a rufe ta wani tambaye shi kuma asibitin garin su ai ba taɓa kai magani ba duk magani da ake faɗa duk ƙarya ne mu ba gaishe ba kauyen mu dan Allah wace irin kwakwalwa ce irin wannan mutane suke da shi kuma daga ciki zaka ji akwai yan boko akwai yan kasuwa dukkan bangarorin jama'a ne su ne da ake duk wanda ya ga matsayin ya buga telefon gidan rediyo ai magana da shi ai kaga yana da wani mataki ko ya yana da wani mataki to wannan kuma yanzu da zababbu cikin al'umma suke maka irin wannan shirma <laughs> idan ka zabo sauran me za su ce maka kuma duk waɗanda za su yi a rubuce sai ce ai kaza kaza kaza ai abin da su sauransu kuma sun manta da wata matsala guda daya ya kamata kuma idan sun ce a rushe CTF kuma sai mutane su ce kuma a rage kuɗin mai tunda wannan PTF din da makasudin kafa ta shine mai rarar kuɗin mai da aka sa mana haka kawai aka sa mana tsada sai aka cewa an yi haka ne dan ai mana gyara to sai aka zo aka kawo sai aka kafa sai kuma yanzu aka ga bai dace ba ai ba doka ta tabbatar da ita ba a rushe ta to kuma sai a rushe mai karin wannan rarar a koma yadda <laughs> ko ba haka ba kuma dukkan wanda dai wani abu ne dai mai wahalar sharhi da wahalar fahimta kwarai da gaske in ba haka ba abinda duk PTF take samu da abinda ta yi ko ta yi ko ba ta yi ba duk dai abinda ta yi wanda ka sanin duk kowa ya ji surutun da wanda ya gani da wanda bai gani ba dai surutun ya kai ko ina ba wanda zai ce dai ba a yi wani abu lallai an yi wani motsi to wannan motsin fada akai da kashi biyar ne cikin ɗari na kuɗin ka kai ɗan Najeriya na man bai ina sauran kashi casa'in da biyar kowace jiha za ta karanta bajet gwamna zai fito ba kunya ba tsoron Allah ya karanta muku bajet ma'aikatar ayyuka da gidaje miliyan kaza ma'aikatar ilimi miliyan kaza ma'aikatar kiwon lafiya miliyan kaza ya ga labarai miliyan kaza special duties ayyuka na musamman miliyan kaza wace ce miliyan kaza ba ko ko ko kaza ba za ta kai ne talaka wannan ana karantawa ne saboda an saba da shekara a karanta amma ba dan wannan aikin za a yi ba in ba haka ba dukkan titunan da muke takawa a Kano kwaki taka ina ne ba tun daga zamanin Audu ba ko bane ba ba sake mu da zama sai albarkacin kwallon kafa Najeriya nan <laughs> to wannan canja mutum da mutum ba shine canji ba canja system da system shine canji in dai zaka canja mutum da mutum ne gwamnoni nawa aka yi a shekara tun daga lokacin da aka ce wato ka dauka daga 1980 zuwa yau gwamna nawa aka yi a Kano a canja wannan mutum da wannan mutum amma me aka canja tsarin duk iri ɗaya ne ke tafiya irin abin lalatar da gwamnan da ya idan ya tafi kafin ya zo lalatattun yan Kano din da ake da su to ne za su tsara ya in ya zo su ce ga abin da ake yi har dan gari ka ci gari gwamna idan ya zo wani bai taba zuwa Kano za a kawo shi ba amma da ya zo za a kawo masa da dukkan filayen Kano ya sayar wanda ya ga dama ya bar wanda ya ga dama a kawo gidajen gwamnati da gidajen gwamnati da jihar suke su ya yi kama out inda ya ga dama ya sayar duk su waye za su daure gindi a haka ba Kano ba a kowace jiha da yan jihar lalatattun jihar da su ake kare jihar idan yan jihar suka ce ba su yarda ba ko ifrit ne aka musu ya sai musu barna wallahi bai ba ba soja ba kawo ifritu ifritun min aljinni zo dai wallahi bai sai musu barna ba a ce da tijai da sarakuna da yan boko da malamai sai san bu mu yarda ba ba yadda zai ai ba gwamnati zai je da kansa yanka kan out ba bai ma sani ba aikinsa kawai ya sa hannu akan certificate din bayan an riga an kawo komai an riga an kare kenan to mutanen ne gaba ɗaya suka lalace a ce ba gwamnati ba jama'a su ne suka lalace gaba ɗaya illa man sha'a rabbuka wa qalilun ma sai yan kiris yan kadan waɗanda suke son ai gaskiya wanda ba a jin sautin su in sun faɗa mana ta kafara da su ma haka tani ah, a wannan zamanin waye zai ce wani gaskiya har kawai wani gaskiya zaka ce ai sai ya zage ka kuma amma musulmi ne sai sauran kuma wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu duk ba da izina ba wani ya mutu cikin ma'aikatan jiha abin da yake da shi bai kai matsayin da ka kaddara darakta ko dai kwamishina bai kai ba amma aka ce yana da gidaje tamanin yana da kaza yana da motoci yana da kaza kuma baya da mace baya da ɗa duk ya mutu ya bar wannan gidaje 80 an riga an kai shi kabari haka wani ya mutu ya bar miliyan kaza wani ya mutu ya bar miliyan kaza an dauke shi an je an jefa kabari shikenan an daina labarin sa babu shi babu labarin sa duk wannan baya zama izina ga mutane wai kuma kullun hawa hawa yake yi ko ta hanyar zalunci mutum ya tara duniya dan girman Allah me zaka ji ka fada wa rayuwar nan gaba daya lokacin da zaka ji dadin ta kadara an baka shekaru 80 shekaru nawa ne na jin daɗi ai ba za ka yi a shekaru 40 kana jin dadi ba shekaru 80 ba zai yi ba dan ba za ka fara sanin menene daɗi ba kuma ya ake jin sa Allah akalla sai ka kai shekaru 20 zuwa 25 lokacin ka gama primary ka gama secondary ka fito daga jami'a daga digiri da dan digiri ɗinka kanka ya dan waye ka karanta mujallu ka ka kalli talabijin ba shi ne kanka ya waye to lokacin ka fara sanin menene daɗi kuma ya ake jin daɗi to kaga daga fitowar ba lokacin kuma ka samu kuɗin ba sai da ka kai shekaru 30 ko 35 ko 40 sannan ka samu kuɗin na aji daɗin to daga lokacin da ka kai 40 ka je inda yake tsakiya duk abin da ya karu kan 40 kuma gangara kake raguwa kake da ka kai 50 55 sittin ko aikin wanda kake za a maka kaya ka je lokacin da ka kusan expire kuma da ranka za a ce ka expire kana gani fa ba ka da wani amfani kuma to daga kai shekaru arba'in ne ko talatin da biyar ka fara samun kuɗi ka karanci lokacin yadda ake jin daɗi ko kana dan ashirin amma kuɗin ba su zo ba a ji daɗin sai bayan ka kai talatin da biyar zuwa arba'in ka fara jin daɗin kuma tsufa ya zo ga kuɗin a banki a makare ga kuma yan mata ana ta haihuwar sababbi farare masu cinin hanci kana da abin da zaka auro amma ka musu tsufa ba za su aure ka ba ba shine da ta hada yake buri ba mota kake so kala kaza kala kaza an yi sabuwar yayi kai kuma ka tsufa ga kudin ba banki ba ka mutu ba ga kudin ko ba kariya kake ba kawai ka tsufa ne ta su karfinka a lokacin da matarka da ya'yanka duk gidan da ke kwanakin ka ya kusa mutuwa <laughs> inna ma amwalukum wa auladukum fitna ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum ka'ida lokacin da kake da kuɗi da yawa galibi ɗayanka ko matanka su dama kaddara suke kai ne zaka riga su mutuwa me yasa suke kishi suke rigima ai duk wajen gado ne to ana gado ne baka mutu ba ma'ana sun kaddara kai yanzu kawai su kirin kawai suke jira ka riga ka gama tsarawa ka tafi ba da wani amfani to haka duniyar fa take in ka ji daɗin ta ma za ta kare baka ji daɗin ta ma za ta kare daɗin da ka ji jiya ka shakata yanzu idan aka tambaye ka meye dandanan abin da ka dandana na jiya ya riga ya wuce idan haramun ne zunubin na nan idan halal ne hoto ka riga ka tsire ki to me amfanin wannan jin daɗin wanda bayan shi idan shi da kan baka taɓa yin sa ba idan ka bi wa zuciyarka abin da ka samu ka hakura da shi mallakin da ka samu ka hakura da shi ka hakura da halal komai kankantar sa sama da ka je ka zame cikin haram wanda baka da tabbacin rayuwar ka za ta yi tsawo ko ba za ta yi ba da haka ya kamata dai mu ji tsoron Allah ko musamman dai yan siyasa din nan waɗanda aka zaba waɗanda suka kama daga mulki to ya dai kamata ya ji tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wallahi taura kiris a samu wani lokaci da mutum zai gwamnati gara a ɗauke shi a kai shi inda tauraro wannan take da ake kira surayya wanda muke ce mata zara matar wata a kai shi can a jeho shi kasa ya fado sai gwamnati gara a yi masa haka saboda a ba shi shugabanci ko da namiji ko da ne saboda matsalolin da ke shugabanci saboda matsalolin da ke shugabanci idan aka ce kana shugaban karamar kuma ba na ilimin wannan mutanen da zaman lafiyar da yaduwan arzikin su da security din su da menene duk naka ne kai ne zaka ji wannan me zaka ji ka ce Allah gobe kiyama to matsala su sai da Allah dai rafa ba da abu na karshe wannan yana cewa wai ya halatta mutum ya yajin aiki idan ba biya shi kudinsa ba suka ce ka na rigewa da ma'aikata kenan <laughs> to cikin lamari dai wannan yajin aiki kan abin da ya kawo shi shine zalunci kuma zalunci ta dukkan bangarori guda biyu bangaren ma'aikata da bangaren gwamnati ma'aikaci ne zai zanga-zanga yana da dama ya zanga-zanga ya ce zai yi yajin aiki saboda yana yin aikin kwana talatin a ba shi albashin da ba zai masa sati biyu ba sati ɗaya ko wannan ma'aikaci ne kai nan <laughs> sati ɗaya ba shi albashin da ba zai masa sati ɗaya ba ko Allah kalli sati ɗaya to kaga an zalunci to amma kuma a duba su kansu ma'aikata ka'idar aiki idan ka ka za ka zaka je karfe nawa takwas ka tashi karfe nawa uku da rabi dan girman Allah wani ma'aikaci ne ke zuwa karfe takwas wani ne kuma ke bari uku da rabi sai sanai tashi a cikin kowane mutum ɗari dan Allah kuna da tabbacin za mu samu goma zai wahala a ce takwas daidai ta yi masa a wurin aiki ko bai bar wurin ba sai uku da rabi nawa ne dan girman Allah cikin ma'aikatan da suke haka to wannan waye je wurin fata ba kuma in ya je ya aikin ba ya je wurin haka a wannan a wannan ake bukatarsa to kuma aikin fa a yau duk wata bukatar ka da za ta kai ma'aikata a matsayin ka na Najeriya daga wannan office zuwa wannan office babu inda za ka yi daga nan zuwa nan gurin sai ka yi motsi da kuɗi sannan na maka don girman Allah ko ma'aikatan ne to wannan abin da suke karba shi ko menene shi kuma rashin zuwa aikin kuma shi menene shi lattin wurin aikin shi ko menene ha inci a wurin aikin kuma shi ko menene ban taba sanin ai kai karshe ba sai dan karin da zamu yi na masallacin mu na gadan kaya dan karin da na gaba wurin alwala ne masallaci ne ba gidana ba ba gidan Alhaji Abdullahi ba ba gidan waye ba masallacin na jama'ar musulmi ne gaba ɗaya kowa na da haƙƙi kai muka je wurin musulmi yan Kano a cikin Kano a nan nan gurin ka sai fa wallahi tallahi sai ka bada kuɗi kafin fayil ɗinka ya fita daga nan zuwa nan extension ne kawai za mu yi wajen alwala duk wanda za a turo maka ya zo ya sabe ni wajen kawai meye musulmi ne ko Ibrahim ne ko Salisu ko Muhammad ko waye amma sai ka bashi dubu ɗaya sai ka bashi dubu ɗaya da biyar sai ka bashi biyar sai ka in ba haka ba za ka yi shekara uku kana yi masallaci ne ba gidanka ba to wannan fa masallaci ma ke kaddara idan ka zo kuma ka ce gidanka ne Hakkin ka ne baka sai faɗin da duba da ka tada kaidon yake maka na buga misali da ka sai bayan ka sai ba ya kuri amma dukkan ma'aikatan gwamnati haka ne ko ma ina ne haka ake wannan siyar to dan girman Allah ya za wallahi ko da za a bayo ma'aikata dubu goma goma Allah ba zai sa albarka a ciki ba matukar wannan lalacewar tana nan wallahi wannan ƙarin da za a yi maka mabudin wahalar ka kenan a ƙara maka dai ka je yau ɗan kasuwa kuma ya sake ta cika kana da 'yan kasuwa marasa imani musamman kala Allah kala Rasulullahi ina jin an yi karin ma'aikata dama yanzu idan yanzu kishin kishin za a yi kari yana da yan kore daga gidan gwamnati daga gabanin daga ina ne sai je samun yan za a yi kari to so barin ajiye madarasa sai ajiye madarasa sai ajiye sigashi sai ajiye komanta wanda yake wajen ma a sake a sto ai nan da kasu za a yi karin albashi shi ba ruwansa ba shi aka yi wa kari da yake soyowa ba amma tunda za a yi maka kari wannan karin shi za a kawo yana nan yana jiran ka haka rayuwar take ko kaki ko kaso haka ake yi kai kadai ba za ka iya musu ba a matsayin karatun Najeriya sai da ka kare yin sharhi ka faɗo wani abu ma da na jahilce to yaya za mu ina muka nufa matsalar ba karancin albaki kadai take ba duk da cewa karancin albashi matsala amma ba ita kadai ba ce